dangance da haka a yau dinnan da safe a nan babban birnin yamai a unguwanni daban-daban matasa mata da maza da dattijai da yara da manya duk sun hito kwansu da kwarkwata domin nuna karfin goyon bayansu da kuma niyyarsu ta tabbatar da wannan juyin mulki da kuma neman 'yancin kasar nan tamu ta nijar bayan haka an gudanar da wani babban taron gangami a can filin wasannin kwanan kafa na stade general sen kunce da ke nan babban birnin yamai baro arzika na ɗauke da karin bayani a cikin wannan rahoto isowar majalisar kore ta sojojin masu gurin kare mutuncin kasa cnsp kenan a filin wasan stade general sai kunce da ke yamai tawagar na karkashin jagorancin janar muhammadu tumba kuma sojojin sun je ne domin kara ma dubun dubatar jama'an da suka taru a filin wasan kwarin gwiwa saboda jajircewar da suka yi na ci gaba da bada goyon bayan su ga juyin mulkin da ya hamɓarar da hukumomin jamhuriya ta bakwai babban abu mai matukan muhimmanci da ya kamata kowa ya sani anan shine wannan kasaitaccen taron gangamin na zuwa ne yan awoyi kaɗan kafin karewar wa'adin da kungiyar sai da yawo tabba sojojin na cewa su mai da tsofin magabatan da suka hambara akan mulki ko kuma in ba haka ba ta yi amfani da karfin soja domin mai da su tun daga ranar da kungiyar ta sai da yawo ta ba da wannan wa'adin ne tare da ɗaukar wasu kwararan matakai na kuntata ma al'ummar nijar sojojin a karkashin jagorancin majalisar koli ta spain. ke ci gaba da samun haɗin kai da goyon bayan al'ummar Nijar. Saboda haka dubban mutanen da suka taru a filin wasan Stade General Saini Kunce sun je ne domin jaddada masu sojojin cewa al'ummar nijar na tare da su tana goyon bayan majalisar koli ta cnsp da shugabanta janar abdurrahman chani kuma a shirye 'yan nijar suke su kasance garkuwa ga duk wani hari da za a kawo ma kasar daga waje tawagar sojojin da ke karkashin jagorancin janar mohammed tumba ta je ne domin kai godiya ga al'umma da sunan shugaban kasa janar abdurrahman chani sannan kuma su tabbatar da cewa babu gudu ba ja da baya wasa wuka bai ka daga gaban doki majalisar koli ta cnsp ba za ta yarda duk wata barazana rana ba abinda al'ummar Nijar ke so shi za ta yi. Shugaban shawara na wannan kwamiti na ƙasa na ceton ƙasar Nijar ya umarne mu da mu kawo gode shi da godiyar duka wannan kwamiti wajen al'umma wannan. Kuma tun eh, ranar farko da aka yi tahiya ta tsarin jadin gwame wannan ya ci kuma mun ci kuma da wanda a cikin gida da wanda a waje ya tabbata dama al'ummar nijar na cikin wannan kishirwa waɗanda suka shirya wannan taron gangamin dai sun ce wannan tamkar kashedi ne ga kungiyar sai da yawo da kasashen duniya da duk wani wanda ke son kaima nijar hari daga waje da karfin soja al'ummar nijar tsaye take tsayin daka tsintsiya madaurin ki daya tana goyon bayan majalisar koli ta sojojin da kuma shugabanta yaƙe yaƙen ga da ake na ana muna cikin kasashen mu kowa ya sani ƙasar tilberi yayi sun hana mu zama mu ji daɗi sun hana ma yaran mu su yi karatu sun hana ma iyayenmu su zamna muna da ubanni muna da kallai muna da yayu yau sai ka tai wani gari cikin kasar tilberi yau a doka a ce kamar abana ko sanam za ka ya gari za ka iske babu kowa kowa ya san yau cikin lokacin damana ne muke lokacin noma sai ka tai gari ka iske an hana mu mutane zama don su samu masu yi noma kuma kun gani babu kwanciyar hankali cikin ƙasarmu wanga sojoji da suka zo sun kai wanga abu yau muna bayan su yau muna bayan su gobe don mu kwatanta musu wallahi muna kama musu mu mata sabar shi yau muka huto mun ce Allah mun ce sojojin Nijar kuma ba Nijar an kai inda babu ekol a nan tilabiri babu ekol kwata-kwata gari wasu gari ba su nan da muka sani shekaru hamsin da baya yau in ka shiga tilabiri babu su mun sha magana bisa wannan abu an yi banza da mu akwai zancen insecurity babu kwanciyar hankali babu sojawanmu suna mutuwa mijinmu ne yaranmu ne kannanmu ne yayanmu ne babanmu ne suna ta mutu mu ta kuwa haka ba mu akai mun gode ma Allah yau Allah ya kamu sauki tunda mun samu sojoji da suka san akwai matsala ga kasan ga dole dole sai sun yi juyin mulki ba da son su bane mai dan dan mu aka yi mu kuma dole ne mu musu goyon baya dole mu musu goyon baya mu hita in an cire mu hita mu shiga gaban mu mata mu shiga gaban maza mu gwada musu mu ma muna nan kuma in Allah yarda tare da mu za a yi sha Allah ba a bar mu baya mu mata ka kuma a bar mu baya mu duka dai ne kan mu bari a washe mu nijar mu ce masari abinda mu ce fata mu ta rokon allah waɗannan mutane da suka san ciwon kanmu paske sun san mun ji ciwo saboda mu suka yi wannan abu don allah don annabi kan mu sa shugaba mu koma baya ana dariyar su a yi tare da su a yi tare da mu mu kama musu allah ya kama mu duka duk wanda ke neman sheri duk wanda ke neman sheri ma wannan kasanmu na niger da mutanen nan da suka mu da suka yi ta cin duk wanda ke musu shida ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 2023 da ta yi daidai da ranar 19 ga watan Muharram hijira tana da shekaru 1445 kenan. masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan fili na waɗannan labarai na yau kamar yadda kuka sani dangance da sha'anin juyin mulkin da ya wakana a nan kasar mu ta Nijar yan ƙasa na gabar da yamma kudu da arewa na ci gaba da kawo goyon bayan su ga jami'an tsaro na kasar nan da ke karkashin jagorancin CNSP majalisar koli ta ceton ƙasa dangance da haka a yau dinnan da safe a nan babban birnin yamai a unguwanni daban-daban matasa mata da maza da dattijai da yara da manya duk sun hito kwansu da kwarkwata domin nuna karfin goyon bayansu da kuma niyyarsu ta tabbatar da wannan juyin mulki da kuma neman 'yancin kasar nan tamu ta nijar bayan haka an gudanar da wani babban taron gangami a can filin wasannin kwanon kafa na stade general sen kunce da ke nan babban birnin mai baro arzika na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto isowar majalisar kole ta sojojin masu gurin kare mutuncin kasa cnsp kenan a filin wasan stade general sai kunce da ke yamai tawagar na karkashin jagorancin janar muhammadu tumba kuma sojojin sun je ne domin kara ma dubun dubatar jama'an da suka taru a filin wasan kwarin gwiwa saboda jajircewar da suka yi na ci gaba da ba da goyon bayan su ga juyin mulkin da ya hamɓarar da hukumomin jamhuriya ta bakwai babban abu mai matukan muhimmanci da ya kamata kowa ya sani ana shine wannan kasaitaccen taron gangamin na zuwa ne yan awoyi kaɗan kafin karewar wa'adin da kungiyar sai da yawo tabba sojojin na cewa su mai da tsofin magabatan da suka hambara akan mulki ko kuma in ba haka ba ta yi amfani da karfin soja domin maida su tun daga ranar da kungiyar ta sai da yawo ta ba da wannan wa'adin ne tare da ɗaukar wasu kwararan matakai na kuntata ma al'ummar Nijar sojojin a karkashin jagorancin majalisar koli ta spain. ke ci gaba da samun haɗin kai da goyon bayan al'ummar Nijar. Saboda haka dubban mutanen da suka taru a filin wasan Stade General Saini Kunce sun je ne domin jaddada masu sojojin cewa al'ummar nijar na tare da su tana goyon bayan majalisar koli ta cnsp da shugabanta janar abdurrahman chani kuma a shirye 'yan nijar suke su kasance garkuwa ga duk wani hari da za a kawo ma kasar daga waje tawagar sojojin da ke karkashin jagorancin janar mohamed tumba ta je ne domin kai godiya ga al'umma da sunan shugaban kasa janar abdurrahman chani sannan kuma su tabbatar da cewa babu gudu ba ja da baya wasa wuka bai ka da gaban doki majalisar koli ta cnsp ba za a tayar da duk wata barazana gyara ba abinda al'ummar Nijar ke so shi za ta yi. Shugaban shawara na wannan kwamiti na ƙasa na ceton ƙasar Nijar ya umarne mu da mu kawo godiya shi da godiyar duka wannan kwamiti wajen al'umma wannan. Kuma tun eh, ranar farko da aka yi tahiya ta tsarin jadin gwale wannan ya ci kuma munci, kuma da wanda a ciki gida da wanda a waje ya tabbata dama al'ummar nijar na cikin wannan kishirwa waɗanda suka shirya wannan taron gangamin dai sun ce wannan tamkar da ne ga kungiyar sai da yawo da kasashen duniya da duk wani wanda ke son kaima nijar hari daga waje da karfin soja al'ummar nijar tsaye take tsayin daka tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tana goyon bayan majalisar kore ta sojojin da kuma shugabanta janar abdulrahman chani daga nan yamai sai mu je zuwa yankin jihar talabiri hasali ma a garin bani bangu inda a can ma maza da mata yara da manya suka fito a wani jerin gwano tare da yin wani taron gangami domin nuna goyon bayan su ga jami'an tsaron kasar nan a cikin bayanan da suka yi sun yi bayani akan irin matsalolin da suka samu kansu yau shekaru kusan goma lokacin barkewar matsalar wato ta'addanci da ta haddabi wannan yanki na bani bambu sun bayyana cewa mata da maza da dama waɗanda suka jikita waɗansu suka rasa rayukansu da jami'an tsaro da dama kuma mazamuna waɗannan yankuna suka arce suka bar garuruwansu kasuwanni sun daina ci makarantu an ruhe ga kuma rishin samun damar gudanar da noma da kiwo a cikin yankin kai tsaye dai sun bayyana cewa duk komi ya tsaya cik kuma duk al'ummar da ke zama a yankin a kullum zaman ɗarɗar suke yi dare da rana amma sai kwatsam jami'an tsaron kasar nan suka zo suka ɗauki wannan mulki a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata su dai waɗannan al'umma na yankin bani bangu sun bayyana cewa wani sabon shi ne suka samu a ƙarƙashin wannan juyin mulki saboda haka suka yi kira ga duk lahirin al'ummar Nijar baki ɗaya hasali ma al'ummar yankin Bani Bangu da ta jihar Talabere da su tashi tsaye domin ba da goyon baya muhimmi zuwa ga waɗannan jami'an tsaro da karfafa musu gwiwa a cikin wannan niyya su ta kawo gyara da suka zo da ita a nan ƙasar ta Nijar saboda mu ci nasara kuma ƙasar mu Nijar ta samu 'yancin kanta. a yankin jihar doso kuma musamman a garin loga a can ma jama'a da dama ne suka fito a ranar jiya domin gudanar da wani taron gangami da kuma yin kira ga al'ummar nijar ga baki daya da su kama ma jami'an tsaron kasar mu a ƙarƙashin inuwar cnsp majalisar koli ta coson ƙasa ta jami'an tsaro daya daga cikin wato waɗanda suka tsara wannan taron ya yi mana ƙarin bayani akan dalilansu na kawo wannan goyon bayan kamar haka kuna son nijar ta ci gaba saboda wanga abu da aka yi kamar turawa ne na faransa sun zo suna nan ga ɗauke muna dukiyarmu suna yin wa suka ga dama da abunmu mu kuma mun ga wannan abu da tarayya an nan gayi bai gyara mu shine mu kuma sojojinmu suka ɗau alkawalin cewa za su ɗau alkawalin cewa za su hidda Nijar cikin halin kakani yi abun da yasa sojoji suka ture kenan suka amshe milki ga tarayya sun amshe mulkin gane saboda abun da tarayya an nan gayi da yi ba tarayya ta kawo mana talauci tarayya ta kawo mana bandiddukka duka waɗanga abubuwa da an naga horo duk sanadiyan tarayya ne abun da yasa sojojinmu su kuma suka ture suka ce gaskiya su sun gaji da wannan abu gaskiya ba su goyon bayan da wannan abu mu kuma shi yasa muka hito muna nuna musu cewa muna baya gare su muna bayan sojoji kuma tarayya ta koma baya ba ma faransa kuma ba ma su duka su koma baya suna nan ga kwashe muna arzikin kasanmu bai kamata ba ya kamata a ce mu ne adda abun daga loga sai mu isa zuwa junju inda jama'a da dama suka fito suka yi dandazo a wani jerin gwano da kuma taron gangamin da aka kira abokin aikinmu ali hashimu ya samu halartar wannan taron ga kuma rahoton da ya aiko mana a kai A jiya dai ne al'ummar Junju maza da mata, samari da yara kankana suka hoto kwansu da kwalkwatarsu domin taron gangami inda suka yi tahiyar jiran gwano domin nuna goyon bayansu zuwa ga magabata na ƙasar Nijar musamman sojoji da suka ɗauki mulki. Wannan dai taron da suka yi sun hudu wata sanarwa inda suka nuna goyon bayan su ɗari bisa ɗari sai mu saurari ɗaya daga cikin wanda suka yi wannan sanarwar ya kada baki ga yadda ya ce. yau mun taruwan gauri ne saboda mu karanta wannan declaration kafin nan muna nuna jinjinan mu da goyon baya ga sojawan mu da suke ɗan uwa kada ka manta ka danna mana subscribe hana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora za ka gani shi a kai mun gode sannan kuma muna nuna goyon bayan mu ga sojawan mu